واتونا سورة سورة الحج إن شاء الله من من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم السلام ورحمة الله إيه، يرى oga onyi سوره الانبياء wacce سوره كبيرة اني سوره سوره الحج ani hiji jora hijju ya rabbi allah ganna ke wondo sunu yere sora ke ar joppati bismillahi arrahmani ar joppati allah toxo ña fofo angana joppana ña joppati manne allah to bismillahir rahmanir Rahim. barke naare xeeri naare nafa naare arrahman nemani allah Rahman allah toxoña nema nema begeni ne ma gebe dunke allah mana ngaba ama xere xere sere banida dunayeda ne nemana a musulmi a kafiri asuy khalle kitta rahman arrahim ari ken ma xere xere sere be ni gar allah tu dunayere ma ni kalle palle allah subhanahu wa taala ñuguto ani neman jo ken al janna ya rabbi allah ganna kenñangosu yarati ya ayyuhannas yara su arasu akhriyar ya ayyuhannas arasu agan yare muslime kafiri aswano nafiri aswano ya ayyuhannas kani sirin juwa kita ati ittaqu rabbakum ittaqu haradu korosi kana du tangarabbakum hakama ana taqwa na du tanga na du korosi ittaqu ani alwiqaya nafo bartando allah halkiyen ati ittaqu rabbakum hakkin allah ani hardu korosi allah ani hardu tanga ittaqu rabbakum kana du korosi inna zalzalata saati shay'un azim yarati inna zalzalata saat zalzalatu saa ani sake ani sige oga gilli ko tangirin hakkatiyan lere nyano oga gilli allah ga wundun kota ñan lere nyane alla ga duna gilliya ani saa hokati qiyamu saa ani sige o gille a hakatiñani yegeti saire makasi mboko mantro ay hakatiña gel kutu igoti sa ati sake gel zalzala ani sake a kanundi fini beni ganoko fini beni gara batti ani zalzala zalzala <clears throat> ani yonkoye kebe ga yonke ni zalzala fongo na nyonke yonke yokote ati sake yonke yonkeyu yonko yibeni gado sake batte duna gillan kibare batte fini nyan non ati xoro nyan kaga tiere inna zalzalata saa sake yonkoyu aro sake kenuyi beni ko ma shay'un kenni foa azim kempo a horegen sewun azim fo xoro ñani gari donc a faamu gede zalzala singiri ne. كوغتي إذا زلزلت الأرض زلزالها سرى اللي خوري سنجري خوري قالت إن زلزل الساعة ساكي يونكيو يونكي يونكي بيغارو ساكي باتي عليكم السلام كون يونكي خوري ين فلما نفك donc kunga أتيان خور شيء har yara allah ta السلام شيء salam ken kan foyowa ameta shuande shay'un nakira shay'un foyowa ni azim akorenyen yonki nyen wi koronyen ko ngan kawman ne wono kilinto subhanahu wa ta'ala yarati yawma taraunaha yawma tarawunaha kotani tarawunaha ku yonkoyu ɓeni gede koykat yonkoye ñaɗo sake batte ku yonkoyu waccade an hake ge tarawunaha ku yonkoyu an zalzala yonkoye ke hayrin haga walla yawma kankota tarawunaha haga ke yonkoye walla ko tangirini ken ko kotagarari ku yonkoye hay walla ay ñana tarawunaha yawma tarawunaha ar kota be ke yonke yonke yokote nyande allah gati shay'un ken fuwa azim a hore nyande atal yawma kota be tarauna haga walla han walla ke yonke rina han walla haya khina yonke yokote nyande saralle yokote anefe khati yer ken kota khay walla tazhal kul murdi'atin amma ardat ken ko tagarari tazhal ay soxolene ay soxolene tazhal ay mungunu na mungu ko xam mungunu kullu murdi'atin kullu murdi'a sugundana yakhare su akota sugundana ay mungunu ke sugundana ay soxolena kota amma bakka fommaxa kebe ardaat kebe gel sugundi sarale sarale kendaña ang yaxare ngalla remme ngama ga ni kombe yaxare ni remme mul mo xobe dena ndumme ngama xa xa keñi ñegara sarale anda sarale bananda anda sarale yaxare ke arme ke fitana are mana fitana ani kombe ñadi pour ga, ga kombe ne ha kombe ke ana bak ma ana fita amungu ndeya ara mungu dore menga lew a ko situ sara ya kare ngere mengu ha ke ni gra sara le anda singri anda sara le le kote yen ren na fitan hmm. ken kota kote yen yalla fo ma wacha ken gallay ya hare ngere bak bakka ay ayre men mun homan ha kota ke kote ana da min bita arkenya kullu murdi'atin arkan tazhal anamu tazhal ana sokole ke yakare kullu murdi'a sugunda na ya yakare suwa kota remme ñama remme gama ga ni ati amma ardat kebe gari sugundi ana sokole ba kebe gari sugundi agati amma ardat kebe gari sugundi awre manere kebe ga sugundini kebe gari kombe gine hangu sugi أنا فيت كني سرى لي غوتيكا أركني أقول إن الزلزلة إن الزلزلة الساعة شيء عظيم كيف غوتي فوق غوتي فيها وتضع كل ذات حمل حملها وتدع أنا ولا كل تدع أي تيرين نسارة تدعو أي سارة نكوتا watadau ay sarna kota kullu zati hamlin nugunte su kullu zati hamlin kene nugunte suwa ya su fofo gati nogo ñani a nugunte ñagini ken kota ay remme ke sarana a kenya kora tutadau kullu zati hamlin hamlaha ayi nogo ke ayi nogo ke a kota ay remme ngai sed remme baka ñi na singri remme kan reme remme bakka yahar nugunte a siginte ni ñege singirita kenu yendanga ana remmen ceti remme nabo kaya gati on keni ken kota kota kota na kotana woteñen kotaɓe sugundanangi remmen ga fittano kotaɓe nga a nugunte nogo ke ana bagandi kenu yenda reme nabu Kenya kwa watadau kullu zati hamlin hamlaha nukunte suga da kota nga are menga isede na bagandi watara nasa ako tatangu soronga la sukara soronga isukuranto imandanto hadir mchu ako tayina mande sukara na mande Kwa bega ngara dolo mina nga manden akora mchu ako akota angu soronga imandanto nyen tara nasa angu soronga sukara i man danto ñen ko serebe dolo min hati wama hum bisukara ati wama hum i kummuña bisukara mandano ati mandano fede awone gati man gati mandano fe awodede imu dolo mini yari imu dolo min de ha man i hani iga ho minnano mogo man hani iga ho mandano mogo ati fisperi fo anno kenne manne atra walakinna azab allah ka Allah yangan kata shadid shadidun at kenya ñagoten akota yangan kata nya ñagotene ken kenu ndanga a ñaxe ñani iga iga iga wasoroɓe ga mande hay mande hal ki ki bi gori ya yaxe iga kebe no akota ke saralle ay koy ga ya iga iga ina xinu ina gir ina xi ina gir ina xi ina me mais no fe ga mande de yemi sukkure de a koda kenye singiri ke achigi iga girna kenne ko mandana mo sere ngala dolo mina kam monta kenne kenna mm-hmm. wala ku ha kenne kenna ti khaymi hatka dolo fede kenna da kenye nyega singiri ni tiya singiri khote yiho yiho ker sere be ni sukre hato ma hum bishukara walakin azab allah shadid ha allah yanna kada kenya khote ne donc yar kagiti onan kenu sake sakeriye fini beni gara batte an zalzala yere ke ke singre wa wacalo ke yonke wa itanyana kambre it ke nyana breda allah subhanahu wa ta'ala gan duna grindi ni nyeke ana singirde nyeke singre ku fini nyana yawita ayi it ke anyana kambre undi en palle wonda kara onda undi ke gañan iti keñal kam moxo digame ke worne manere yomul qiyamu ko to gara meñi barabane allah na to fa faba adam anati ya adam ati nam anati yimben coronga ibagandi gillallemu yimben coro soro beni ga bakka allemu igatali yimbe ibagandirti igatel jahannam adam nati matin kama ko xani yimɓe soro ken xayna kam moxo anati adam alle mu wujune sereyani mais wujune ke wujune sere sugadu sere bane ke an telle aljanna ko mon kabi tankaɓeɗo kabuyitel jahannaba kenda ñata faro ko kenda kendanya an wal denan dumbe denan dumbe lemna lamane gasikitan na nakura kenu yenda ketan ke munda ko ngita asusi ka stro nyane denan dumbe ni kari tugun nga sikki ga sikki an ko nama yimu minu yan mhm. kha kannen nang yim qur'an sur place yimu nakura kota kenu yenda itike ken no kwani ganani ya be ga ya karah ga karah ga kala karmane sare no mana jaranda fanka ma ma sara kara mm. ita da yundi ni gilia kenda ko ngan si pa reme bita kenda ko ngi tare me ngan fitana kelu yenda sugunda na bekara maga sugundi na kota ahana me remme kema akenda ko ngita remme kan fitana anna remme bita donc yere ken ngadi se awrede manne ku ñana o wundi en palleya menda ko ku fini ka ñana ñanga walla joguni tafsir ni igatini mana ke ñana avant duna ga gilli ge ñamugo su saralle duna gillen walla ge ña sigen kode kusuyi ñana kisu ñana ke aga tere ken kota allah subhanahu wa ta'ala ti ken ñana wa minan nasi atay gil soro yoguni man yujadilu fillah ay gil soro ni yujadilu fillah ga kutande ñana allah kutande allah antu du gare ñani wundeyen tayi qur'an magri allah ho nadr bun haris nadr bun haris kuti gama yikono garu nyane mene to ngufe on dakara on kutande yudadilu fillah yujadilu fillah na kutande nya allah kibare walla allah to koyo ya me kuta kama har ke ngay lenki ha na me kuta allah to kama keni kiya ta keni kiya kutande kiyemuma anga kisho wala kisho anga rafa danko nafa muntai iga mi kutana kibare be yana mara imute jadu fillah na mi kuta allan kibare asro ngai jadu fillah na mi kuta allan kibare ke seriyan jadu fillah ga kuta ne yana allan kibare khati bi ghairi ilmin yani musiba bi ghairi ilmin har tuwa ko tuba har tuwa ko kam mafet bi ghairi ilmin san tuwa wangana yanga munanda kutani awa sire man anga khara mhm. kham makhara tuwa kunta makh man khan kutani anga kubana lanki bay ay kiyani mini ay kundan an kuchuro kay halengi mhm. ima khara de ka kutan kutande ki ima mana kete ma kiyeke mambe kutande ki ay kundan mini ay kene gare nyawol bi ghayri ilmi tuwa ko imufe tuwa ko imufe ati kembane fe kadi sere kundu kebe ga kutani allan kibare tuwa kuntuma kembane fe ati wa yattabi'a wa yattabi'u ay botini an ko gabata kullu shaytan akeli abata shaytan an kunya bata setan kebe marid maridin setan kebe gene khannu kote shaytan khannu kote setan dundore an kyabata donc serebe keta aga kutane nyana lanke bare nya tuwa kuntuma ke ne fe ki be ga sonde me man setan kille ha to mu khan anga rafa wacha sergeme kutane ga rafa anga ifa siri tiri ala ke bare fe ala ke bare fe kutane gibe ke ke dina wati legi ala ke bare fe hanke na kutandi tuwa damma ha kutande kutande nya ken palle ken mane fakadi wa yattabi'a kulla shaytan ana ille shaytan jubata gere shaytan ga wore man jin angu dire maga shi ga shaytan dire shaytan ke mi mi shaytan mi aru saran shaytan al khalid sere bi gira kala kutande qur'anin qibare allan qibare na kutande ngeboni angara fay ananya mahara hara fata ake amahara ha anira kello qur'ani qibare anira kello hadise aha mahara angana fay sirin sirin sirin sere a faya wure ga ken kaman tirin kan kenya na shaytan ke yi wa yattabi'u kullu shaytan kenya na ne ke an kan mahara an tafi qur'ani hay garenyan to mufe utu min an ne an utan shaytan ke ata ken fa an kan mahara yalla ante ya lenga ba qur'ani qur'ani fo subhanahu wa yattabi'u wa yattabi'u kullu shaytan marid kutiba alai ati ike allah subhanahu wa ta'ala ke sare kundu idi kita kamma kutiba alai idi safa kamma ke sare ikita kamma na safa kamma kutiba alai ke sere ke sere kundu annahu nanti seitan annahu nanti fincane ke xibare ga mogoɓe annahu man tawallahu man tawalla sere benda tangai sere be gari fini bis nanya woli sere be an se tananya don woli tawalla an tangai ya nan pini bisai akenya man tawalla sere benda kende bari fa annahu an se tanawari ke sere kundu yudillu atana jambu ni yo delloho anan kundina ar kenya koy mar setan bo bo su ayan kundin fa annahu yudilluhu kembani fe wa yahdihi seytane kesere ay kandana ila azabin katti yangan kata sair ani yimbi yimbin kuma sair yara ari yimbin kuma yimbin kuma yangan kata aka manduko seira yimɓe yimɓe ñanta kumi kuma ñani ke agatiyel serebe aganay seeti anagara butu anandini min jahannabani anan kanda kati mana o yahdi anan kanda kati minna kat halkiye alkenya kor o ila azabi sair kat sayira yimɓe donc mak setani botu seytara andani minna kati yimɓe ani ke mbattaba yille falle kenya setani wala ya setani soro setan soro i soro ku hadrem i jinani setan kibare du tan du koroshi ay soro nga jinani du koroshi de yara bere sere benda butu sere benda setan ba adani mina jahandaban alken ken laban bandia ya ayyuhan nas yere alla yille soron kindi afugarun digan kurumba fana kadu atman ya yohannas ittaqu rabbakum watakati ya yohannas ay do khilita fillati yere hadi aro swagre hadi muslime kafiri sere sere sere bure mumini nafiki yere ara swagre yere ayi gonda yakare ya yohannas aswano in kuntum ganani khaga ganani khaga igamanni hagarimu ganani khaga firaibin ganani khaga sikanya ganani khaga sikanya min albas en khibare ganani khaga sikanya nan dogara khanda kara khantu undin han sikanya ba seganañi sikkaña xamaxa wallahi mumin mumin di sikkana mumini est ce que sikkana la allan xibare la alla na mulleri na labandoranga hadare meki geti ya ayuha nnas aswanoxo amisare bagandi ati ya ayuha nnas mumini ngayi asumenoxo xa digame ke a wureniya nanti wundien xibare sikkantey a ñana fi raybin ani sikka min albas ani wunde gana haga sikka ñagil wundien xibare at xananterinke kebe sase ngari ni nga kono xada ganañi kube ni gikkono dang sasa xana kumpayi ado xanan kara xanan ngundi kanne ati fa ko xanan sas anñi muna simmi a na reflexe eh? bien kubeni gi koŋandanga ce est ce kendo angara ka nanŋundu kanne anna simmi kam me ko warani kya yati ya yohannas in kuntum fi raibin min al bas gana haga sikanya wunde min al bas ani wunde fi fana atakana mako mungu fo inna nki alla de khalaqnakum ndi khataga min turabin dori jura dori juro nyani dori jura turab an dori jura geti dori jura kere ani kha asli kha d'origine abugo dorenya kha faba adam adam tege bak dori jura nyani ke dooru jura ana jillay nokko ganati tin tin min tin aani botaka hammu masnun aani doori motundo walaati min salsal aari dooro kawante salsal dooro be angaro koti maga kawante kocci salsal dooro kawante kel fahar kel fahar dooro kawante be angaro yimbe nabi angana doren bi angara nya taxamme wala fe angara yakun alma de bruit an bruit de bernia dore do anga doren bi na na na na na fotagate ayna kamo angara ke rawande berne ana xanne de berna an kal fax kesu buga kesu adam adam rimo mo ko be alla gara damta min turabi il don to ken asli ken dang falle summa kem at ken nang falle min nutfatin iri khadi iri khattaga bakka jilaman jilaman ji buccunduwan imi ko min nutfa ani kebe ga tollini ani meni hmm? iri khatta bak kem palle iri changement deberi kha d'origine ke ani dore dore ke falle ke dore ali na kuncara kaga sage me sarinti mani jila manu ji bucunti manne ani mani ata khatarin gare kebe ga kono khada khana tu nanti sai gana ni ngalla khawundun walle ngalla khawundun khayim nan tarik khabugo dore nya kem pande men minute fati ke meni falle khari kammo atanga gir meni summa kem palle min alaqa min alaqatin an foro foro jonginto an foro be meni kira ga forme nan maganya maga nyana dumun na foro foro foro kira ga foro daga nan porme nan porme ni foro kuri i forme i forme A summa min mudra. foro ku forme mi ga nyana tiyin kuntra morsulaman ani mursulamane mursidin ka fede ti mursulamane min mudga ati ke tiyin kuntura mukhallaka mukhallaka agati mukhallakatin ani ke tiyin murso be mukhallakatin atagantegeni atagantegeni mukhallakatin magadi mukhallaka ira awre manere tiyin morso nyani Kake ke so inari mukhallaka ina taga attagante tegen awre manere inari ina sufu mbagande tiketi kuntura keti morso ina tani mbagandi ina kitu mbagandi ina ko mbagandi ina turu mbagandi ina yunkolla mbagandi bakman mudgha ki morsulaman wacalli keta anyi anyi meninya angri mengi anya foro angri foro a foro me anya tien kontra ken le alla re sufu le tien kontra ga wa ta sufu le sas at mu at ar sufu le kha keti morso ato gairi mukhallaqa ayo ga kem kem tege ayego sufumure ayego yinkollamre ken no ku yahare nari ana sa ana yi yinkolla fe fofo fe armancara ada fo asarta mesere fe voilà so on gotin man ako a eh. asro nindi voilà ko ka ko ke kono donc awre man sufumere sufunte kada badante kada ghayr mukhallaq yere ati lenu bayyina pour na labandi lakum khadana na koy khay na laban khadana nanti kyalla gundo ni nyogri fay secret nyogo fay na bangana khadana nanti kyalla da fofona ken fo nyogat na koy khay na laban khadana nanti kyalla ala kulli shay'in qadir ikyalla da fofona keri mo fayta dore meni Eh, foro tiyen tiyen kontra ken palle yin kolla nari tani nari yaho nari inna allaha ala kulli shay'in qadir anki na da kella nge wundun a fayda simme sirita simme anga nge kobe ani muna fay siri farade ko hadise sallallahu alaihi wasallam aka banu be sugadu atagandenga ay kap me sahen noho meni tanaka tebetu okudu be ko mo nutfa ken pala na for jangunto ti yin kontra mi at ken pala yani alla garni gamele kan nin kayni kate mele kan mari kate kembre keta allari ari sufu kusure me ana mele kani nyamri ti fiddantanto ke ga helenga anna safa gara bange duna ga kita ar jexe kemberanga no nga jexe jafa risqe wa amali adanga adi angar jexe adanga golle be nyan dunaye harang haram golle ke golle be ngara bangi dunanga de berni ina kasafar adanga jere donc hadare ya, mi angar jere mak ma korte arinia jame anga kala anga tanga jere kita ani kita il safa avanga sare sa'idun aw saqiyun ina safa ulinginte nyani wal garmi jigenya ando ke nga sare garmi jigenya ni wal ulinginte nyani anda ka sare wa ajalihi ada sati na wi donc safa kembara nga malenga no kembara merifina donc allah ka aran ke bare programme kembara mesare fina donc anke ngata nare na ke est ce wunde ba hmm. est ce wunde ba wallahi an jago an jago yarati subhanahu wa ta'ala mina hmm? linubayyina lakum linubayyina lakum pour na banganda kada na quranda kada na qurandi na banganda kada iki allah kudra, adi ki alla sembe ke golle aban kata debar Hadrim min ngamo be na kembu dore agri dore anya meni agri meni anya foro agri foro kempo anya tiye, agri tiye yimbe ndo tani ndo asuli gati sufun chule, Naam, wanuqiru fil arham wanuqiru wonari hadi wona sebetindi kelemine ke meni kundu wona sebetindi fil arham sare lengani no sare lengani ko ani al arham ya ina sebetindi meni ke kundu kebe ganya remme funce kebe ga meni ke no ko kempunce worde ina sebetindi sare lengani no yarati lengani nuqirru fil arham wana sebetindi lengani no lengani fil arham ma nasha ma nasha'u kebe ogel khan ogel kebe khan wana sebetindi kat hakati musamma hakati kebe kuntene hakati kebe akuntene neuf mois ana sare yogo avant neuf mois yim ati ila ajali musamma maka simnati sare asun nef moanya yogura sare avant nef mois serela sare yakarela sare na chandre men char shi mois maga talle me fed mhm. amato joyu nyan <laughs> yoguni ir calculer nan tan kinda ga bakashinya akine kelli hanga sare fene ini calculer na attention edem keje wode mi ke adi adi kan kaso iga fayi <laughs> in konte na ari kankaso kine keri kankaso aje wode mm. ni ari janvier nya ina konte keta a ay ki afofe si mo ah. a kejo ay ay afofe subhanallah hakinallah koron ki dalla hmm taqullah koron ki dalla ba eh, lemen ki si mo ara saren parce que qur'anati lemen en chare ara sugunde sara suna tanjike tanjike kaso ala mm. mata tanjike kaso aga sugunde gati suratul baqara sara yaharu nira muncugondi hawlayni kamilayni mm. sino filli timmanto sugundinde mm. aga 30 mois de 30 mois angara 2 ans begay 2 ans combien de mois 24 mois agara agara 30 mois man tok simo do simo age kelayen ah, do hmm shimwa kera ya kana no shimwa shimwa ke timesa ara sare peta ana timme wan mo tanme ara sare ina ro ver no o jo o jo yan ke jo wade shimwa afo fe نقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ات الى اجل مسمى امت نفو مامتي اتنو الى اجل مسمى كات ساعه كوتنتي كات حقه كوتنتي ake ngallaga rembe ke garni aha wacha wati nefuma yogu nogo ladang nefuma ba make kati kolum pay yo kala gadan nefuma nam tati ila ajalin musamma arkenya kwer ati <clears throat> subhanahu wa ta'ala summa kempalle nukhrijukum tiflan kem palle ne khabagande khamani no khoni denandumbu mm, nukhrijukum tiflan ne khabagandi denandumbu gen khaya allah denandumbe lemna laman atina baganda mano nukhrijukum tiflan summa kem palle man khani ngere khabagande khamani no khoni summa kesu falle annari an sakira munno amma aya ngutu amma an fofo nyananda ana ngakina an fofo debar an sakata annari an nasage ana ana ana anande mana sage tahul annari khadi anande maketa fon fon nanga kulumun fon fon nanara nanga siki an wari namel fon nan cigay nanga am akembe ad fon fon fon fon kundu kundu lemne ke fama ka no nyade aga mulli mulli qoron antarawan lemnu ko fada est ce nga anga kura ha ang wal fa ke fini est ce nga wal fondayi ke fini wala fa ke fini pita fa gilon fa gilon magri ana fanga sigeyum alla simena afa ma ka ke no nyaade ha alla ga fo kappe anke nyakete afa lim korona ga lim korona hmm kawafi ati summa kesu falle man khani ngaran qorondi an ciage na nyama kamballe man gurnu mane kende barni asumma kempalle li li tablughu li tablugh pour khana njofe pour khana kinye ashuddakum khashigen kempa fonnan khaya kon kempa 40 ans mashallah kembe keta andam puan cukita a akenya kwere pour xanan kiñe a suddakum xa sigen kempa ati subhanahu wa ta'ala wa minkum xa kidigame atir kuwade xat xa xayoguni xayoguni wacca man ati xayoguni yoguni yotawaffa geti yutawaffa yoguni i kalla gil xakunga wa minkum man yutawaffa yeguni kalla ana yimi kinyeke yego nyawacha amanya aya aya sare masar ferin kontro hmm? mm -hmm. asare atimmante mi asare empale koyakara mm -hmm. yogo yogo daga daga eh, 15 akara yogo daga 30 akara mm -hmm. mi ati yogo kalla ana yimi kinye gerkebe kwacha wa minkum man yutawaffa yogoni kallaba kenkane yimu والله يقول كان 5 6 نعم ومنكم من يتوفى ومنكم خاتي خايغني خدي من يرد يغني يساغني نانيل نانشاغي الى ارذل العمر الى ارذل العمر كاتو ويمبو ما ينقدي ويمبو ما ينقدي ارذل العمر عمر كلمه وي ارذل فو ينقدي اورن ماني yogoy telle maga khaso khaso yakamba amuta asuddakum khotembe ken khote nya asuddakum ken kha khote nya fonna kayawu nyat yogu tella maga dagi kenga maga dagi urodu urodu maragen galabu ana khaso ana wuyim po maka yakante ati woni kekita nan kasalo arzal umr نعم فغسل نقص له ati ana khaso ar kenya kwere man yuraddu yogoni yillene nan caage ila arzali umr ka afo a fo maha yankante kenni manne likkeyla kenniya pour ke sere likkeyla yalam pour ke sere ana wasa ana ana ana ana wasa tun ana wasa tun likkeyla yalam ana wasa tun min ba'di ilmin tuwa kumpalle shay'an har forman awre man anawasa tunu tuwa hum palle geni kebe tu antagatu wata ige ade an logon paka me kar kana te dulle bay kar kuta ige khama ta fata ani likay la alam likay la alam anawasa tunu min ba'di ilmin tuwa hum palle ani fotu dawo me wachari antagatu sere kebe ni tagun public aga fini bakame hakkili sire ñani ha sage digana mun kono akase wum kuñ soro yede alal woyin kini i hasuwa legernde diganda mun yi kono lemna ndigamu lemna ndigamu bi kono jora woyin kita ar kenya koye nanti likay la ya'lam pura ana wasa tunu ana kora tunu likay la ya'lam pura ana kora tunu ana kora tunu min ba'di ilmin tuwa hum palle pour ayin fatu mais waccanta xatu min ili ilmin shay'an tuwaxum palle ara kur ara keta ta futu tuwaxu ñimaxe xa mhm. wacca anta futu xa suye ndang <clears throat> wa tara al arda hamidatan atanga walla wa tara al arda kawa fin patte wa tara al arda angini nyenga la hamida ya yabisa akawante kegi nyekawante kine yemba kine nyeka mo mhm. akawante nyeka hati kekkawe kundu manne ge tono su man wunde ni yenkaw e kine gunne ge fata fofonte kine kawe nya tan at simmesi se langati sikkanga mananti lantan mundu a fay fo kina ci maka mafone daga kine gunne sokanteni ko kan ketu sokano kuma ga gunnan no ka serebe ga kaptana eske ya fago ikentu e ba me so gana serebe ga gunnan kentu at five kati nyinyi atanga nyinyi kata kawante hamida akawante fo iza anzalna ogara yan kandindi alaiha ke nyinyi kama alma ji ogara kammen tagani ke nyinyi kama man khanyati ihtazat ihtazat taharrakat ana kotri keta ga yonkene yonki nara bre arnya karan me bati man han bransas kamelli kamengi tegeta funti foke be angar rei wal sokke be sokin kaye be gano kondre sokin kaye anya rei nge mara nge mara sokin kaye ma fe ken sokin kaye be gai anya kenyi ne kamentere aga singirni timani ti foni binabat anya kamen tagata nyinye kena yon ketu manne funti foni na nyon keti gabaka agi agibagandin gibagandin ihtazat gasingriti agibagandin ani nabatat pourtant kar kamen garni est ce que sareba amusale jima ino akawante me kamen tege kenyi nyaadi yon kinkita ille brene afaga sarin sasa aga so kemba ni fom fom munda so kembo ihtazat warabat warabat ani ajidi nambuku nambuku kamengra waja angara fotifi tebe ke bangir fu anga anga fada anai bakama de bani akama kaga gamba kudia kaga ta anabu buku ana buku mana warabat na'am kembani fe ken no kati wa ambatatat ken no ko ana funtindi keta anari ana funtindindi keta kenyiye ana funtindindi keta min kulli zawjin nonesu ite su none gawure nan bagadina min kulli zawjin asnaf nonu har soke soke none nge ben yille anon anon ngebe yen kya gatere ana funtindindi min kulli zawjin none su bahij none kebe a faran pregen none kebe bahij fo faran pre none kebe angara fai a fai nem pram bahij a fai nem a faran pregen ya ke kane angara ga khaho karbanga kamenga tagama shallah sokun kai a faran pregen ha bahiji kebe yahu nga khenni kebe frampran bahiji <clears throat> ati yere zalika andi ke wuri hadremme ke tege mo gili dore ma meni ma fere eh, foro foro kuna ti en kontra ado mo ko be sibeti saxe lengan no ado ka sare mo ado yoguna karfene yoguna wingit am kunya ko mm -hmm. ke na tere nyeke anari ana ke nyinye khana ana funtu fo funtu fo ana baganti funtu fo kebe afram premien zawjin bahij funtu fo kebe agamun tengeni afram premien yake kane yago ngakene zalika ka wari sirai bari ke bari na ke shi bari a can kawa nan ci mera kama sin mere a talken warde bi anna allah nan tiki allah subhanahu wa ta'ala huwa haq da ku ki allah yantum huwa haq allah antum geta donc man gati huwa alhaq yaratung tong igeti ini ha kernia ini ha wunduna tongu magar tongu nyan parce mara kani kwa changi sege isu nandu ko alla ni debari ko walha alla ni ati kyalla iyana tongu wa annahu komu kyalla alla iyaga tongu wa annahu ikyalla warde yuhyil mautah i ke alla ni furu ni wundu yar furu ngundu nu yuhil mauta na yar furu ngundu nu ani mawuta furu ike alla ni furu ngundu ni keta furu bane fede furu nyen furu mauta sele angara amba ambara maximum de ata ambande fede maxamani simma fofo kara gata kara fure nyen kon wundu ike alla yuhil mawuta. iki allah ni furunga yani wundun ken bane fe ati hadi komi yagal tong iki alla yagal tong ati wa annahu aken allah hadi ala kulli shay'in fo ne su kamma fofo kamma fofo ala kulli shay'in fofo kamma qadir irajiba ke jahannabay kuncinon iki allah inya ala kulli shay'in ne sukama kadir riyana irayda kadir irayde ɓerna yarati subhanahu wa ta'ala wa anna sa'ata sigen kota be ga kon ke sa ke lere ke wunde ke trindinde nangiran kabura kyan sa atani ke sawri atiyatun riana nyanni kaina anyar bana fuana ana ati fo de gemme fo de gemme bana atiya ar arde bana alinganda amlinganda angolnya amugornya o kenna nyake bare khati lere kerina atiya riana nyanni antibante nde ayo sere banya franci yere an ta l'afrique mm. e alla vien no nga ban chim ban gendo fo jofe khara be ngal ay awara jofe o kuna nyak ama khen koy hmm ama khen awara kun jofe fo kan tamba ngara kinye mi ande ma ko mm-hmm. ku wona jofe khanan ah, eh. tan tamba o abe na kan abe kan man la yere alinganda ablinganda ngati lere kerinya angornya amugona sumban wanna saata atia riyana ñen la raiba ati la raiba fiha na tallakoton a confirme ati la raiba fiha sikkay minte la raiba fiha sikkay minte wa anna allah haqiqa tongun tongu atandi kyalla wari yab'athu man fil qubur ikyalla yab'athu man kebe fil qubur kebe ga habronno kebe ga khabro no kono wundun allah an hadaremu onda kara kallenga na mana itlo bulwa kebe ga buli ga fonno ko ne kono wundun iki allah hana furun kun jabi ko min ton dore ton ton ne dore hana hana jabi hana haka palle malu sere hana rondi hana ko hakun harbulta hapru yonkina anambugu na ngundi nambogu kono bagandi iki allah ati arbagandi arkenya kwere wa anna allah yab'asu allah no wundunu man sere kebe fil qubur aga khabru no aray fofoda wa minan nas atayigil soro yoguni yoguni sere jufu minan nas yoguni yare tab'id wa minan nas ayigil soro yoguni man kencere yujadilu na kutande nya filla allah khibare bi ghairi ilmin ati tuwa woka mafi bi ghairi ilmin tuwa woka mafi wala hudan kande haka mafi kande kante makan wala kitabin kitabe gafe gama ga munir kitabe kebe anurantanin kitabe kebe akhulle kitabe kebe wakati tongun kitabe kente kentama kitab munir kitabe kebe noro ngai kitabe kebe abangante kutan kutambe garen kam annan kutanda lan kibare tuwa et epi wala hudan kandi gafe agu tuwa shi yewa shi kutani miara nyana makara mm-hmm. hanan yayi idina kam dina afam fam asondu meke allah afi ay allah mulde ay kande en kam me ama ama famiya kemudu me yara labe ne wala hudan ken kam anta kande yimu kam anta kal kande yimu kamma ya, yogoyidu wacha c'est vrai kande ye kamma amro dina ke yimma kitabe kibe ga kono tumu kitabe nyen dama kibe gere ko c'est vrai may mun garantie ay ma kafe ñimmana hanayi kibe ga kono kenani tongu nyen hati wala kitabun munir har ken kafe kitabati maga abangante kitabati maga kullege ken kitaban ko wala kitabun munir kitabe kebe anoratun kitabe kebe bangante ken katama kutambe garen kamata garen kamma atiyere ken barfe ke sere hadi jukundambe kan juku ati thaniya itfi thaniya thaniya itfi je saniya itfi saniya ani gubandana ñina gubandana Itfi a xanni ki gubandana ñen mana kara kara gubandana kara ni kara nga na gube awre manere angala tongun ko danga antongun kota adi kara ngoya antongun dundre ñen ko saniya itfi seriyani anga tongu kodanga ama deberni ani karangiti al khalibu sirenga tongu mulla anga ra kama deberni eh ananga atelya ani karam atelya parce fuwa ko dege kuruma daga ani fande ko saniya itfi seriyani gika janibi akara ke na mile na guba na daga antongu awu mane dundure nyen sere antongu kota adaga ani karankoyan saniya itfi ani karankoyan rak anto mumulla man khani ke golle agano ko man khani ga kede berni man khani li yudilla an sabilillah li yudilla lam la aqiba lam kibar pour a golle ke leger ni man golle ke be ga kama legeru an mun golle ke ina man de bari li yudilla pour nan chankundindi sankundindi ani koni sankundindi an sabilillah bakalla kile ke baranta ani mulla ga kebe kamma i golle kebe gayi ina ngenye ina soron kita ni sankundi bakalla kile liyudilla sankundindi nya na soron cankundi kun kaye i kun canku kaye gem kodi khana soron yudilla liyudilla yudilla an sabilillah pour anan kuni de baka allah kille mais allah ti kesere kundu anti ken kitta ati lohu ay kesere danga fi dunya dunay refina fina khizyun rohe rohe ni kiti fina sere anga tongun kam maga dalo dalla tuina inda tuma de rohe tangita sere nga yere anga garen garante an ko talina tagata anga garen kam an ko talina at rohe ni kama ke duna fina khizyun roxeñi kamma dunay fina ati kembane fe wanuziquhu wanuziquhu kesere wona temundi yawmal qiyama yawmal qiyamu kota azab alhariq azab alhariq ani al yimbinkuma alhariq yimbinkuma ngalkiye azab alhariq mogo temundi yimbinkuma ahalkiye azab alhariq ke temunde fede fakke ñen no zekohu wona temun temunde fen ati mogor temundi est ce que kon horna fay temunde i gande ha yimɓe est ce que yimɓe temunde yimɓe hara fonde temunde ani yimɓe temunde nduno la parce que iti kempeti yomal qiyama kota hadre ni pranna e fontemu ana temtima nan nene nene ñani aga fontemme iti yomartiyankota allah kafirnu ku foto hadare men pete kamba mulen siri kebe mulen siri ciri kebe mullen nenenya ita fete ke mum ma a sumuloni na ni na sumuloni ko nene mogonya pour manne imbe kenan talla pese pour imbe kenan pese kyagati wa wonuziqu wona temundi ko hey ketem ko nene hangatem hatemme fede fakkenyen fakkenyen yerati wana wona temmunde halakiye wa nuziquhu yawma alqiyama azab yin bin kuma ngal ke gadam zalika atani ke wurac afaga yimbe no honya sas mele kani tilan zalika ande ke wura ngal ke bin wasas ke halke no man khana jofan man khana ngari leki mele kani kurat zalika ande ke wari bima qaddamat yadaka keni anyi mu billi bima qaddamat yadaka kenne an kittum pile kebe gole an kittu anyim kitran golle ana jo fiya hmm. sare fede anyim man garen ba in kapo zalika alike wari bima qaddamat yadaka yadak kittum pile amet yadaka yadak kenne manne an kittum pile kebe goli an pa kenyan wasas anyim man xamman na xanere get kitte yere parce kite hadre men kite gollem pogebe a nyanti kite gol burem pogebe c'est vrai antani la anden antani ko tira andene hayra amtani ko tani ko gol bur nyange gol bur ñanganam pogebe a yanti man kite kite ñan ki agati yada xamaxa simma a ñaaxo mbogu an kittu mbogu la a kenni digame ki a na digaɓe gorre manne kittenga fogeɓe kitte ke adde ɓerni sergeɓe e sasahi kitte gan taxi taxunawo antele feya kittuntan an peni kamo xa kittuku ta kuna ndeme kittuka fawutu xeni sere ana ɓuremu manne kittu ñanan ke agati yadaka kebe an kittugeru gooli hmm? wa anna allah atanda allah wari mele kanu ko anda Allah wari laysa Allah manya bizallam bizallam ani bakatinte Allah manya bakatinte lil abid ikomonda Allah ti komo torn haga fofole ke yimbeno khayminan haga halki yesu haga torasu haga tilifi yesu khaymande khalla kebe Allah ke manya bizallam Allah manya tonya lemme ga sel torn Allah te bak arkenya subhanahu wa ta'ala

digamu kuma afoge bana ko tawhid tawhid tawhid ato minan nas ay gili soro soro yoguni man ya'budu allah man ya'budu allah ata gili soro kunga allah bat me ala harf ala harfin ala harfin ina allah bat manne ina allah bata. tonte ala harfin ina alla some harf fo nga some some magari some ngere wati ili tapimbo itapimbari wacha tapimbo itawu yowuri palasi ngodoke hagari am kinya place gere atawu tapike somenya tapinga akara amro fondo konde amulin tawa manda ga mulin tawa fuaniriti aga trinken ara nyana fini ku fille ani ngari ngari chogon kita da da da de mm-hmm. ana mulin daga nari jama'a parce que ara fumu gitoro kebe ga mulin hagana agara abulin tawuna ha diga menjo peta diga mu kubere gert nanti di interesse ni i khairin tayta anta fonga afa fonga raji adaga an an fonga adaga amuni tenya ha gan fata ndaro na kanege so <laughs> an so ndera shena ha an fonga ranya an fonga ranya tapinkara geta la haf ani fonga some na kane fet yognuro dina yiro pourfoi andalimo alhamdulillah a tora tana mulle mo baka kiyaga tiere wa minan nas a aygil soronga man ya'budu allah yoguni allah batala harf annatere ala shakkin shika yoguni dina ga shika ala harfin ananya man shika yalla bat shikan kama sikka butege sikka sikka dakana ko fele shika man shika ala harfin sikka nyana ati faina asaba kesere anda kesere kita anda kesere meme khairun khairin rakita khati khairin rakitan kenno ko itma'anna bi itma'anna kenno ko ana tenku agani fonkaran keta ana na hada ana ta ah, kedina sha Allah ah, kedina ke allah kedina ke parce que yakai chare na buringa maka yonki chare alhamdulillah kuku ataso yoguni di si sahangi maka masha Allah ha poso ke nda yobeta har salli breke ma idangne ya arantri mishi anwar at anda khairi itma annabi ana tenko keta ana sew wa ina sabatuhu fitna hmm. ha fitina ngara exame yanni alla gara teste gara fuara kama bala wu musima wara kamata anama de benati inqalaba inqalaba ana khur sagi ana yille ala wajhihi yoson kama awre man ayli falle ana yilli falle keta de ma kyagate ana yilli yoson kama anga dina anga muslimawo mumna ko ngamma anda kaneya manta kaneya mhm. khasrebe anga dina nga bogo ay ko keta anyi le tangi an kamanya anyi kheri khalli bone hadre men nan tren tren men tani pili han chaage tren tan ko lañ golle mo ramba ata kam nga asagi falla yille ana yille falle qalaba bala waji ana yille son kam kat ka fraaw ana yille man parce que alla re fitina ar teste ya kuramu ni ay yille falle a ke dina gilin amutu yogni yi kono dina ke dina ke le brawo nyen dina mushibo ni subhanallah allah ganna famiye kene a soron ka anga do wala suba fana mi miside il fa burde eh soro ya kati yakungari suba fana challe ta suba fana calle miside kati yakungari a gidigili yako ta franchir suba suba challe wa e eh, dibara il fa burde yara tiere ana illi son kamma ana yilli iyo son kamma ati kesere khasira dunya kesere perdu dunya dunayere والآخرة أبد لها أن بردي دونا أن بردي لها ذلك أتاني كيوري أتاني كيوري كينيان هو الخسران كينيان بردي بي بردي كي بي المبين بردي كي بي بانغاتين كيان بردي بي أبانغاتين وانت كده ربنا آتنا في الدنيا حسنه